الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi aya ta 41 insha Allah a cikin suratul ma'ida yau karatunmu na darasi na 12 kenan a cikin karatun tafsirin da muke na wannan sura mai albarka a wannan masallaci na al-furqan na'am minash bismillahir Allah jalla wa ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo mai girma la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr kada waɗanda suke yin gaggawa a cikin ayyukan kafirci su bakanta maka rai wato kada su sanya ka bakin ciki min alladhina qalu amanna bi afwahihim daga waɗanda suka ce mun yi imani da bakunansu walam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su yi imani ba wa minal ladina hadu daga kuma waɗanda suke suke yahudawa samma'una lil kadhibi masu yawan sauraron ƙarya samma'una liqaumin akharin masu sauraro domin yin wato jasusu ga waɗansu mutane daban su ne manyan shaidanunsu lam ya'tu su waɗannan manyan shaidanun ba su zo maka ba saboda girman kansu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i suna karkatar da zance na Allah bayan wajen da aka ajiye shi ya na in utitum hada suna cewa idan an ba ku wannan in an ba ku wato wannan da ya dace da wanda kuka karkatar fa khudhuhu ku karba wa in lam tu'tahu in ku ba shi aka ba ku ba fahdharu ku kiyaye shi wa man yuridillahu fitnatahu wanda duk Allah ya nufi wato fitinarsa ya nufi ya fitine shi falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka mallaki komai daga gare shi ba daga Allah أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم waɗannan su ne waɗanda Allah bai yi nufin ya tsarkake zukatansu ba lahum fid duniya khizu suna da kunya mai girma a rayuwar duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai girma a lahira Imamul bukhari da Muslim sun ruwaito daga hadisin Abdullahi dan Umar cewa wata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga yahudawa sun wuce da wani mutum da mace ɗaure a kan jaki an saba su da juna suna fuskantar juna an shafa musu bakar an shafa musu bakin gawayi a fuskarsu kuma ana ta juka ana musu bulala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su waɗannan fa sai aka ce zina suka yi sai ya ce wannan ne hukuncin da kuka samu a cikin attaura sai suka ce eh yahudawa suka ce shine hukuncin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'atu bi taurati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da attaura ku karanta ta in kuna masu gaskiya sai suka zo da attaura suka ba ma wani da ake ce masa ibnu suriya mai ido ɗaya suka ce ya karanta yana cikin karatu sai ya sanya ɗan sai ya danne wani waje sai abdullahi ibn salam yana wajen sai ya ce daga ɗan yatsanka sai ya ɗaga yana ɗagawa sai ga shi ayar da take ambatan cewa hukuncin waɗanda suka yi zina a jefe su sai ya ce ya rasulallah ga abin da suka faɗa shine sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kuke haka kuka canza hukuncin Allah da aka saukan muku a cikin attaura suka ce mun ga mutane mutanenmu zina ta yi yawa a cikin manya-manya a cikin masu girma a cikinmu wato sharifai to sharufta ku kun san tana tabbata ne ko da mulki ko da dukiya ko da nasaba ko da ilimi to abin da ya hada malamai na yi shugabanni na yi masu kuɗi na yi 'yan manyan gidaje na yi sai suka ce idan suka sai suka ce idan saboda wannan yin hukunci akan manyan duk zai sa manyan su kare saboda zinar ta yi yawa suka ce to in muka ce za mu yi ga ƙanana ga wulaƙantattu waɗanda ba su da girma a cikin al'umma su kawai za mu zartar da hukuncin da Allah ya faɗa su kuma masu manya na gari mu kyale su to wannan abin zai zama to aibi a gare mu da rashin adalci sai suka ce ku zo mu samu wani hukunci wanda za mu daidaita shi ga kowa da kowa wanda ba zai mana karan dangi ba sai suka ce to duk wanda ya yi zina da namijin da matar to a wulakanta shi ta hanyar a ɗebo wato gawayi a wata riwayar gawayi aka nuna wata riwayar kuma ta nuna wato baƙin tukunya wato almuhim dai a yi masa fentin baƙi sawa'un da bakin tukunya ne ko dandaka gawayi za a yi a shafa riwayoyin guda biyu suna ta ihtimalin wannan a riwayar hadisin ibnu umar ta nuna baƙin tukunya ne riwayar a riwayar hadisin a jabir bin abdullah ita ta nuna kan cewa gawayi ne da ake dandakawa a sa to sannan kuma a sanya su a ɗaure su a kan jaki a rinka yawo da su kwararo kwararo a cikin gari a san cewa ga abin da suka yi to sai suka da suka faɗa haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne farkon wanda zan rayar da hukuncin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su da a jefe su shine aka je aka jefe su yahudawa ne ba musulmi ba amma da mujibin alkawari suna ƙarƙashin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo wannan shine wuri na farko da Allah ya kira annab sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasul wuri na biyu shine a ƙarshen wannan surar da ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik sai kuma sauran wurare da ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha babu inda yace ya babu Muhammad amma kaga Allah ya Adam uskun anta wa ya nuhu barakatin alayka ya hudu ya salih ya ibrahim ya lut ya shu'aib ya musa ya isa duk ya ambace da sunansu amma Allah saboda girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda ya ce ya Muhammad sai dai ya ambace shi da sifarsa wannan ta'adibi ne ladabtar da mu ne kan mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah shi kansa da ya halice shi ya aiko shi ya girmama shi bai taba kiransa da sunansa ba to kuma wannan ladabtarwa ne musamman ga wato a ƙauyawan larabawa wanda ba su san irin wannan ladabtarwa ba za ka ga balaraban daji ya zo ya kwarara masa ya kwala masa kira ya muhammad sai Allah ya saukar da la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran da kuke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran junanku kuma yace wala tajharu lahu bil qawli ka innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqul masu zuwa su fara maka su kala maka kira daga kofar gida daga bayan dakuna waɗannan mafiya yawan su ba su da hankali to daga nan shine sahabbai suka ladabtu za ka ga ba sa cewa ba sa ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za su yi hidabi da shi sai ya ce ya rasulallah ya nabi Allah haka za ka ji suna cewa kowanne daga cikinsu ko komai matsayinsa haka suke faɗa saboda yadda Allah ya ladabtar da su kuma a wannan shi ya sa waɗansu malamai suke yin tambihi ga waɗansu malaman tafsiri da idan suka zo wajen tafsiri ba suke mantawa da wannan ladabin kamar wajen inna a'tainaka al-kautsar sai su ce inna ka ya muhammad wannan kuskure ne sai dai su ce inna ka ya Rasulallah domin shi kansa Allah haka yake faɗa ba baya cewa ya muhammad sai dai ya ce ya Rasulallah ya nabi Allah ya ayyuhar rasul kamar yadda yake a wannan don haka mu kula da ladabi wajen magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga abu ne wanda yake Allah ya yi masauran annabawa amma shi bai masa ba saboda isa matuka wajen mabarra gare shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da alƙadi iya ya kawo a cikin ashifa littafinsa ashifa na wato bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da yanda Allah yake masa nagarta yake kyautata masa yake koyar da mu yadda ya kamata mu girmama shi mu ladabi a gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan ya nuna mana girman matsayinsa a wajen a wajen Allah yace la ya yahzunka kada wa alhuzun abinda ake nufi da alhuzun shine bacin rai vidu kishiyarsa shine alfarah farin ciki shine wato mutum ya rinka jin raɗaɗi a cikin zuciyarsa saboda kubcewar wani abu wanda mutum yake wanda yake so kamar da Allah ta'ala yake cewa kai la ta'asau ala ma fataku kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubce muku alhuzun ba a san ba a san a shari'a ba a san a hankali domin babu abin da yake haifarwa sai wato lalaci da hasara da yankewar ƙauna da rashin himma yana ruguza himma saboda za ka zauna kai ta bakin ciki ne ba abin da za ka ƙulla shi ya sa Allah ya ce kada mu ya ce mu sallallahu alaihi wasallam kada yi ko da sababinsa ko da sababinsa mai dalili ne to amma kada ka yi tun da annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacin rai akan wani abu da ya kubce sai akan abin da yake ya kubce na gaskiya abin da yake ya kubce na alheri abin da yake ya kubce na maslaha amma Allah ya ce kada ya wannan bakin ciki to shi yasa daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'o'in wato fitar da bakin ciki daga zuciya Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazn wal hazan Allah na neman tsarinka daga alham damuwar zuci wal hazan da bakin ciki haka ya koya mana kuma ya koya mana addu'o'i da suke maganin alhuzun da suke maganin bacin rai da bakin ciki kamar la ilaha illallah al-azim la ilaha illallah rabbul arshi alazim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshi alazim rabbul arshi karim kai eh, ya koya mana cewa tana maganin bakin ciki ta fitar da bacin rai da bakin ciki daga zuciya saboda haka alhuzun ba a san sa ballantana ma idan saboda kubcewar wani abin duniya ne kamar yadda alfarah shi ma inda abun duniya ne ba a son sa kai ta farin ciki da abun duniya da zai saka kai fariya shi yasa Allah ya ce likai la ta'sau ala ma fatakum wa tafrahu bima atakum kada ku yi bakin ciki da abin da ya kubce muku kuma kada ku yi farin ciki mai sa alfahari daga abin da Allah ya ba ku amma idan al'ama idan wato abu ne wanda yake da dangantaka da lahira to shi ake so mutum ya farin ciki da shi qul fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Allah ya ce da falalar Allah da rahamarsa da wannan mutane suyi farin ciki shine yafi alkhairi da abin da ake tarawa kai farin ciki dan Allah ya sa ka mai kiyaye sallah ne a cikin jami'i kai farin ciki dan Allah ya sa ka mai karatun alqur'ani ne kai farin ciki dan Allah ya baka hadda alqur'ani kai farin ciki dan Allah ya sanya ka mai tafiya neman ilimi ne mai kokarin aiki da iliminsa duk wannan shine falalar Allah dan akan alqur'ani ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma huwa khairum mimma yajma'un akan alqur'ani ne Allah ya sauka da wannan saboda haka mutum ya farin ciki da abin da yake mai saduwa da lahira wannan matlub abin da ake nema kenan amma farin ciki da abin da mutum yake da shi na duniya kada ka yi domin baka sani ba ta yi jarabawa ce ta yi jarabawa ce wani dan saboda farin cikin sai ya fara fariya ya fara alfahari saboda Allah ya bashi mulki Allah ya bashi kyan kama da lafiya Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi alfarma wajen mutane Allah ya bashi zurriya mai yawa duk waɗannan abubuwa ne na duniya ya rinka alfahari yana fariya da su to lokaci ɗaya Allah sai ya kwashe kamar yadda ya faru ga ƙarun yayin da ya samu mulki da dukiya yayin da ya samu dukiya mai yawa yana tafiya yana takama yana fariya yana alfahari Allah ya nutsar da shi cikin ƙasa da shi da dukiyar tasa gabaki daya to Allah ya ce <clears throat> kada kai bakin ciki kada waɗanda alladhina yusari'una fil kufur kada waɗanda suke gaggawa a cikin kafirci me ma'anar gaggawar su a cikin kafirci domin su dama kafirai ne kamar yadda wannan aya za ta zo gaggawar su a cikin kafirci wato suna ƙarfafa suna ƙarfafa al'amudan kafirci suna taimaka ma masu taimaka ma kafirci kuma suna bayyana shi duk da suka samu dama abinda za su bayyana kafirci da shi to ƙoƙarin sa suke yi to kada irin waɗannan su ba sa maka bakin ciki ya rasulullah domin yayin da ka ga mutumin da yake shi kullum ƙoƙari yake yi ya yaƙi addini ya bayyana ƙarya neman dukkan dama yake yi da zai yaƙi da addini kamar waɗanda za ka ga wato masu gubar zance a cikin yaƙi da addini kamar kwanaki na ga waɗansu an jera wato website da yahudawa suka kafa da sunan musulunci amma ko ina ka ji yaƙi ake da addinin musulunci in ka karanta abin da suke faɗa hankalinka zai tashi zai sa maka ɓacin rai da baƙin ciki kamar lokacin da ake bayan an yi 2011 dinnan a lokacin nan akwai ɗakunan tattaunawa chat, chat rooms yahoo chat rooms lokacin nan muna madina mukan shiga irin wannan wai domin wa'azi wato a lokacin nan akwai waɗansu kamar su dama 'yan barada ne duk irin wani ɗaki da ake yin magana addinin musulunci za su shigo su rinka jefa maganganu masu guba masu tada hankalin mutum to shi ne shine alladhina auna fil kufur kun ga batun yau suka fara ba dama al'adar yahudawa ne saboda irin waɗannan kada su bakanta ma Allah ya ce kada su bakanta maka rai ya rasulullah mu ma mu ɗauki darasi daga wannan kada su bakanta mana rai kada ma ka je ka ji maganganunsu shi sa waɗansu suna ƙoƙarin wai su yaɗa waɗannan website din su faɗi adireshin su idan a san su alhali kuma wani yana daga cikin yaɗa ƙarya yana daga cikin yaɗa barna yana daga cikin yaɗa barna kada kai haka domin wani lokaci sai ka zamanto sababin da za ka buɗe hanyar da za a jefa ma za a jefa shubuha a cikin zuciyar wanda yake bari. Allah ya ce waɗanda suke gaggawa a cikin kafirci min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum daga waɗanda suka ce mun yi imani da bakunansu amma zukatansu ba su yi imani ba to an yi saɓani a wajen ƙira'a waɗansu ƙura'u sai su tsaya a nan wato kada waɗanda suke gaggawa cikin kafirci daga waɗanda suka ce mun yi imani da baki amma zukatansu ba su yi imani ba kada su bakanta maka da ya rasulallah ayat anan ta tsaya waɗannan ku sifar munafukai ne wato munafukai daga cikin yahudawa waɗanda suka zo suka ce mun yi imani da baki amma zukatansu ba su yi imani ba don su ne jinsi na munafukai jinsin munafukai a madina jinsi biyu ne akwai munafukai na ahlul kitab wanda yahudu ne da suka zo suka ce sun musulunta amma ba su musulunta ba sun shiga ne don su yaƙi da addini akwai kuma waɗanda suke su larabawa ne ba mushrikai ne da suka shiga musulunci da baki amma ba su yi imani ba saboda suna ganin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musu samun izza kamar irin su abdullahi ibn ubay ibn salul kaga ba yahude bane amma munafiki ne akwai kuma daga cikin su waɗanda suke din musulmi ne yahudawa ne amma suka ce sun musulunta da ƙarya to Allah to waɗansu to ana tsayawa anan a wajen waɗansu ƙurra'u saboda haka sai a ce wa minal ladhina hadu sama'una lil kadhibi wannan sai ta to jumla ce daga waɗanda kuma suke yahudawa akwai waɗanda suke sama'una lil kadhib masu yawan sauraron ƙarya masu yawan jin ƙarya ne an fahimta sai ya to wannan jumla wato Allah yana bayanin su kuma yahudawa ne da wannan sifar tasu su waɗansu kuma sai su tsaya da a akan waminan ladina hadu wato kada waɗanda suke gaggawa cikin kafirci daga munafukai daga kuma waɗanda suke yahudawa kada su ɓata maka rai wato da munafukan wanda ya haɗa da yahudawa da larabawan da kuma waɗanda suke yahudawa ne tsantsa kafirai ba su ga musulunci ba kowannensu suna daga an suna da siffar masu gaggawa cikin kafirci to kada su ɓata maka rai ya rasulallah wato jinsi biyu ne na masu yaƙi da addini munafukai da yahudawa su ne ayat ta sauka a kansu kada abin da suke na gaggawa cikin kafirci ya bakanta maka ya rasulallah to sai aka ce kuma samma'una lil kadhib wannan sifa ce ta duk biyun to amma kowace duk zai iya ɗauka duk ma'ana ce ingantatta wannan yana daga cikin yalwar ma'anar alƙur'ani yana daga cikin yalwar ma'anar alƙur'ani kowanne daga cikinsu daga yahudawan daga kuma munafukan, samma'una lil kadhib as samma masu yawan sauraro lil ga ƙarya wato suna yawan zuwa wajen shugabannin su shaidanu su ji ƙareraki su ji ƙareraki akan addini wato 'yan barada ne waɗanda ake tura su shaidanun suna can daga baya sai ai in kun je ku ce masa kaza da kaza ai addinin nasu ma kaza da kaza ne to su ne suka tura su suka ce ku je ku tambaye shi me hukuncin zina idan ya ce muku hukuncin zina rajamu ne kada ku karba in ku ya ce irin abin da kuka faɗa ne fahuzuhu shine in utitum haza fahuzuhu in ya ce ku je ku hukuncin shine abin nan da muke yi wanda mun san ƙaryar banza ce fahuzuhu ku karba kun yaudare shi kun yi maganinsa wa in lam tu'tahu in ba shi aka baku ba fala ta uh, uh, uh, fahdharu ku kiyayi shi kada ku karba to shine ƙaryar da suke gwanaye wajen sauraron ta wata fassarar kuma ta sama'una lil kadhib ai sama'una li ajli al kadhib masu sauraron maganar ka dan su kai ƙarya ga su wato 'yan jasusu masu sauraron maganar ka domin su kirkiro maka ƙarya su ce ai gama abin da muka ji a majalisin nasa saboda haka sai su je su ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya sai su sai su jujjuya ta su mayar da ita ƙarya su yaɗa ta sawa'un a waka ne ko a majalisan su ne ko su je su gaya ma manyan shaidanun su manyan shaidanun su sai amfani da wannan dan yaƙi da addini duk halin su ne duk ɗabi'ar su ne kun ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci makiya wanda fa duk akan me suke yaƙin sa akan ya zo ya ce Allah ne ya aiko shi ko ba abu sabo ya zo da shi ba irin abin da jinsin abin da Allah ya aiko annabi Musa da shi ne shine Allah ya ce sama'una lil kadhib sama'una liqaumin akharin masu sauraro liqaumin akharin domin domin waɗansu mutane daban wanda su suka turo su wato su ne shaidanunsu su ne manya-manyansu lam ya'tuk domin su waɗanda su ba su zo maka ba saboda girman kansu to waɗannan su ne waɗanda wato yahudawan haibar suka turo don an ce kisar asali wato yahudawan haibar ne suka turo wajen yahudawan madina cewa ku je ma annabi da waɗannan mutanen da suka yi zina in yace hukuncinsu shi ne wato a musu fantin baƙi kamar yadda kuke yi ku karɓa in ku ya ce jefe su za a yi rajimu kamar yadda aka faɗa a cikin littafinku to ku kiyaye shi <clears throat> su ne yahudawan haibar su ne suka turo waɗannan yahudawan na madina domin su je su ji musu wannan bayanin saboda haka su ne na madinan su ne sama'una liƙaumin akharin masu sauraro domin su isar da ƙarya ya zuwa ga waɗansu mutane waɗanda suke daban to sannan Allah ya bayyana sifar sifar su ta biyu bayan sifar su ta kan cewa masu sha'awar jin ƙarya in Allah ya karkatar da zuciyar mutum baya son ya ji gaskiya in Allah ya sanya dauda a zuciyar mutum baya son ya ji gaskiya ba abin da yake so ya ji sai sharri akwai mutane suna nan za ka gansu ba abin da suke so su ji sai abin da yake za su kullawa wa mutane waɗansu sharri sun ji an ce wani ya yi aika-aika sai ya naɗa irin abin da yake so ya ji kenan sun ji an ce wani ai wato a cikin tarihinsa akwai wani abin aibi abin aibatawa a cikin iyayensa sai ya naɗa abin da yake so ya ji kenan don ya amfani da shi domin ya yi barna a cikin al'umma akwai waɗansu Allah haka, zukatansu suke zukata ne a shararai to Allah ya sifanta yahudawa da wannan sifa ta biyu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i suna karkatar da zance bayan inda Allah ya ajiye shi ga aya tana nan a cikin littafinsu ba su canza ta ba amma sai suke karkatar da ma'anarta suke karkatar da lafazinta suke ɓoye ta suka danƙe ta don kada a gani na in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tutawhu fahdharu shine abin da muka ambata na cewa an ba ku hukunci irin wanda ya dace da nasarar ranku ku karba in ku ba shi aka ba ku ba kada ku karba ku kiyaye shi to shine Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah ya nufin ya fitine shi alfitna ita ce jarabawa wato wanda Allah ya nufin ya masa jarabawa yadda wannan jarabawar za ta sa kafircinsa ya bayyana kamar yadda zinare ake jarabta shi a cikin wuta a ƙona shi abin da yake cikinsa na wato na gurɓataccen karfe sai ya narke ya fita ya zama to tsantsan zinare ne yawan to haka Allah duk wanda haka haka ita shine ma'anar fitina to wanda Allah yake so ya fitine shi ya masa jarabawa domin kafircin sa ya bayyana kowa ya sani baka da ikon komai a kansa wato wanda Allah ya nufi wato ya fitine shi domin Allah ya bayyana kafircin sa baka da iko a kansa domin zukata a hannun Allah suke fitina da shari'a duk daga Allah take shine Allah ya ce ula'ika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗannan su ne waɗanda Allah baya nufin ya tsarkake zukatansu to wannan ayar ta daga cikin ayoyi masu ban tsoro ga dukkan mai imani cewa wanda Allah ya nufi ya fitine shi baka da ikon komai a kansa mutum ya ji tsoron Allah idan mutum baka tuba ba daga sabo ka ji tsoron kar Allah ya fitine ka da wani saban da baka taɓa tsammanin za ka yi shi ranar muna karatun muwatsa eh, na jin makon da ya wuce ni yake kawo wannan ayar a ma'arabin wani wato mutum yana wata ɗabi'a mummuna bai tuba ba mutum ya ji tsoron daga mujibin wannan ayar wato Allah ya jarabce shi da wata fitina da tafi wannan mutum ne Allah ya jarabce shi da zina bai tuba ba idan bai tuba ba ba zai iya amincewa ba Allah ya fitine shi da abin da ya fi wannan ya zamanto maimakon zinar da wata wadda take yar da wata wadda take kilaki ya zo babu zinar da yake jin daɗi sai idan ya yi zinar da matan makwabtansa ko kuma shi ba zinar da yake jin daɗi sai ya zina da mata masu aure akwai waɗansu wanda suke su fitinar su kenan ba sa neman kilaki mai aure suke nema wani kuma fitinar sai ta zarce nan ya zamanto ba zinar da yake jin daɗi sai ya yi zina da 'yar uwarsa ta jini wani ma sai ka ga fitinar ta kai shi babu abin da yake jin daɗi sai dai ya nemi namiji ɗan uwansa to irin fitinar kenan baka san iya inda za ta ƙare da kai ba don haka mutum ya ji tsoron Allah akan rashin tuba daga zunubi don baka san abin da Allah zai fitine ka da shi ba ka rasa yadda za ka yi ka bashi to saboda ɗabi'ar wato ɗabi'ar saɓo ce kuma shine Allah yake gargadi a ce wanda Allah yake son wanda Allah ya nufi fitinarsa ba za ka mallaki komai a kansa ba sai ka ga abin ban mamaki akan ta kudura Allah a kansa shine Allah ya ce waɗannan su ne wanda Allah bai nufin ya tsarkake zukatarsu ba suna da kunyata a duniya menene kunyatarsu abinda duk suke yi suke ganin za su yi na yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su ci nasara ba sai su kunyata su ga sun yi makircin sun yi kaidin amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine a sama su ga sun yaƙi addinin amma addinin shine a sama to shine kunyata a duniya sannan kuma ranar lahira wannan a bayyane ke azaba mai girma Allah ya ce sama'una lil kadhibi akaluna lis na'am na'am Allah ya ce sama'una lil kadhib Allah ya ci gaba da bayyana mana miyagun sifofinsu duk wanda yake wato mabarnaci bai cancanci a masa wato a saka ya masa ba ko a masa yakana ko a masa alkunya sai Allah ya tona asirin su yace masu, masu yawan sauraron ƙarya akaluna suhud masu yawan cin haram fa in ja'uka fahkum bainahum to idan suka zo maka dan kai hukunci tsakaninsu ya rasulullah fahkum bainahum kai hukunci tsakaninsu aw arid anhum ko kuma ka bijire ka da kai daga gare su zaɓi aka bama annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alƙalai na al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da waɗanda suke ba musulmi ba suka kai musu ƙara wa in tu'rid anhum idan ka kauda kai ba kai hukunci gare a tsakaninsu ba falan yadurruka shai'a ba za su tushe ka da komai ba wa in hakamta in ka kai hukunci fahkum bainahum bil qist to kai hukunci tsakanin su da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin domin Allah yana son mutane masu adalci Allah ya ci gaba da bayyana wato mummunan sifarsu ya ƙara wata sifar shine bayan yawan sauraron karya ya sake akkada shi saboda ce wannan babbar sifa ta su wato masharranta masu sauraron ƙarya masu sauraron gaskiyar dan su mai da ita karya sai kuma yace akaluna lisuhud masu yawan cin suhutu as-suhud asalin ma'anarsa shine wato abinda yake tumbuke addini da abinda yake tumbuke addini da sharufta daga asalinsa ya halaka shi baki ɗaya shine ma'anar as-suhud fayushitakum bi'adab sai Allah ya tumbuke ku ya halakar da ku da azaba daga gare shi to ma'anar suhud shine abin yake um, yake wato bubbugo abu daga asalinsa sannan ya halaka shi ga baki ɗaya to wato haram cin haram haka yake ma addini cin haram haka yake ma martaba da darajar mutum akan yi amfani da as wajen ma'anar rashawa rashawa kuma iri uku ce akwai rashawa a cikin hukunci shine ka ba ma alkali kuɗi domin ya bayar da haƙƙi ya baka haƙƙi wanda yake ba naka ba ya hana mai haƙƙi haƙƙinsa ya zo ya baka haƙƙi kamar yadda ake ma alƙalai a je ai ta sa musu ta ganin alat su ta ganin alat mai gaskiya su hana shi gaskiyar mara gaskiya su bashi to wannan shine wannan yana daga cikin suhud domin rashawa rashawa ar-rishwatu kenan akwai ar-rishwatu fid din akwai rashawa cikin addini ita ce ake ma malamai a zo a kawo ma malam gaisuwa abinda duk kake so ya ce maka haka ne in ka ce baki ne ya ce kirin in ka ce fari ne ya ce fat hmm. to wannan ita ce rashawa a cikin addini kamar yadda malaman yahudawa suka kasance suna yi su ce ai an ce ma a cikin littafi wannan annabin da ya zo mana ba shi ne annabin ba suka ce kwarai da gaske haka yake bayan sun san karya suke to wannan ne rashawa a cikin addini to ba lallai ta kuɗi ba wani lokaci ta daraja ce malami ya rinka ganin kan cewa in ya zo ya bi daidai in ya ya bi daidai waɗansu malamai wanda su ne suke kira zuwa ga daidai din shi ku da yana cewa ba daidai bane yana yaƙi da su su ne za a rinka gani sai dai shi ma ya zama mabiyi ba za a bi shi ba to saboda son a bi shi kuma yana ganin in ya zo ya bi gaskiyar da duk matsayinsa da babban rawaninsa da almajiransa da sauransu duk za su kyale shi ma ya zo ya zama to mabiyi kamar su to sai ya noke ya tsaya akan ƙaryarsa da yaƙi da gaskiya to wannan ma rashawa ce wannan matsayin wannan amfani ne na duniya ko ya fifita shi kan Allah da amfanin lahira to sai kuma rashawa umuman ta wato wanda yake yake da haƙƙi ba hukunci za ka yi masa ba ka hana shi haƙƙinsa sai ya baka kuɗi kamar yadda kamar ta 'yan sanda da 'yan kastam da sauransu haƙƙinka ne amma sai mutum ya hana ka sai ka ba shi abu ko kuma ko a layin asibiti ne sai ma sun je ya ɓoye kati in ka zo sai ce lamba ta ƙare sai ka ba shi wani abu rashawa ce wannan rashawa ce ita ba duk tana daga cikin as-suhut to Allah ya aibanta Yahuda saboda cin wato as-suhut sifa ce ta mara addini hatta a wajen larabawan jahiliya don haka Allah ya aiba ya sifanta su da wannan don ya nuna kan cewa ba su da addini domin mai cin suhut ya nuna baya tsantseni ya ki halal taho haram kamar yadda yanzu hausawa suke faɗa ka san duk wanda yake wannan ba shi da addini wato ba ruwansu daga ina ya samu dukiya a ina kuma ya batar to Allah haka Allah ya sifanta su da su to sai Allah ya ce waɗannan mutane masu dauɗa idan suka zo suka ce kai hukunci tsakanin su ya rasulullah mun baka zabi in ka so kai hukunci tsakanin su in ka so ka kau da kai to anan malamai suka malamai sun yi tafsil wajen ahlul kitab wanda ba musulmi ba in suka kawo hukunci wajen musulunci wajen shugabannin wajen alƙalan musulunci idan a abin da yake nasu ne to babu shakka wannan a su je su yi hukunci kamar wajen abubuwan ibadarsu wajen sha'anin auratayyarsu wannan babu ruwan musulunci da musulmi da su ko da suna zaune karkashin musulmi ne idan kuma suka yi zalunci amma idan suka yi zalunci tsakaninsu wani ya zalunci wani to idan suka kawo hukunci wajen shugabannin musulmi to wannan suna da zaɓi ko su yi hukunci tsakaninsu ko su mayar da su zuwa wajen shugabannin su yi hukunci tsakaninsu amma idan suka yi abin da yake ya saba ma afon idan suka yi abin da yake ya saba ma wato ya kunshi barna a bayan ƙasa kamar fyaɗe kamar a ƙwace kamar kisan kai ba da haƙƙi ba to nan dole hukuncin musulunci za a yi musu saboda musulunci ya yi umarni da yaƙi da barna ko kuma abin da suka yi haddi ne a cikin shari'arsu amma mu a cikin shari'armu haddin daban ne su a cikin shari'arsu akwai haddi kamar yadda yake na waɗannan yahudawa da suka yi zina to a an ba ma wato alƙalai zaɓi kamar yadda aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓi in ya so ya hukunci tsakaninsu in ya so kada ya hukunci ya ƙyale su amma idan suka yi abin da yake tsakaninsu na zalunci da juna ne sun zalunci juna suka kawo wajen shugabanni na wajen alƙalai na musulunci kuma alƙalan musulunci sun san in aka ƙyale su da kansu ba za su yi adalci ba to nan ma dole alƙalan musulunci su yi musu hukunci da adalci da shari'ar musulunci saboda haka a hali ɗaya ne ake ba da zaɓi a hali ɗaya kuma ba ruwanmu a hali ɗaya kuma dole mai hukunci a hali biyu kuma dole mai hukunci kun gani halaye ne guda hudu ko halin da ba ruwanmu shine abin da ya danganci abuyukan ibadarsu da auratayyarsu da sauransu ba ruwanmu da wannan kuje ku halin da yake dole ne a yi hukunci a kansu shine idan suka yi abin da yake barna a bayan ƙasa kamar fyaɗe da sauransu dole a yi hukunci da hukuncin Allah a kansu hali na biyu wanda shi ma dole a yi hukunci tsakaninsu idan suka yi abin da yake tsakaninsu ne na zalunci ga juna ballantana kuma in suka yi na zalunci ga musulmi wanda ba ɗaya daga cikinsu ba nan ma dole a yi hukunci a tsakaninsu idan an san idan tsakaninsu ne in suka je ba za su yi hukunci da adalci ba to sannan hali ɗaya na ƙarshe shine wanda aka ba ma alƙalai zaɓi idan suka yi abin da yake haddi ne daga cikin haƙƙin Allah wanda a wajensu su ma haddi ne suka ce ai musu hukunci to a nan wajen ana da zaɓi ko ai musu hukuncin ko kar ai amma in za a yi musu hukuncin da shari'ar musulunci za a yi musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da abin da yake shine haƙƙi to shine Allah ya ce in kai hukunci kai hukunci da gare su a tsakaninsu da adalci domin Allah yana son masu adalci Allah yana adalci yana daga cikin abubuwa waɗanda suke mutlak ne ba shi da ƙaidi adalci adalci ne a wajen Allah adalci ne a wajen mutane adalci ne a wajen musulmi adalci ne a wajen kafiri duk abin da yake adalci to ɗaya eh ne domin gaskiya ne daga Allah yake shine alhaq gaskiya Allah kuma gaskiya ɗaya ce shine Allah to adalci ɗaya ne kuma koyaushe hukuncin Allah ƙoƙari yake ya karda don adalci Allah yana son masu adalci Allah ya samu a cikinsu Allah ya ce wa kaifa yuhakkimunak ta yaya suke zo za su zo su hukunta ka a kansu wa inda taura alhali kuma attaura tana wajensu, suna da attaura taura fiha hukumullah a cikinta akwai hukuncin Allah thumma yatawallawna min ba'di da sannan kuma su kauda kai sannan su juya baya bayan wannan sun zo sun hukunta ka a kansu bayan suna da attaura suka nuna cewa a'a ba attaura suke so ba kai suke so kai musu hukunci sannan da kai musu hukunci da hukuncin Allah sannan suka juya baya ina imanin waɗannan mumini ba haka yake ba shi ya sa sai Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba muminai ne domin na farko dai kaga ba sai da attaurar ba tunda suna da attaurar suka ce ka zo kai musu hukunci da wani abu daban ba attaura ba kaga ba sai da autara ba kenan ko to sannan kai kanka alƙur'anin ma ba sai da shi ba tunda da suka da kai musu hukuncin sai suka juya baya kuma bayan haka saboda haka ba su yi imani la da attaura ba wala da abin da aka saukar gare ka shi yasa sai Allah ya ce waɗannan ba muminai bane wannan iyakar wato tonan silili kenan tona asiri haka Allah ya tona musu asiri ba su da wani abu wanda yake na tsarkin zuciya ba su wani abu da wani abu na san Allah ko san gaskiya tare da su to haka wanda ya haka wanda ya kafirce ma Allah da manzansa yake sai Allah madaukakin sarki ya mai da shi da shi da iblis duk daya na'am kun ga Allah jalla wa'ala ya faɗa aibin mutane ya ya tona musu asiri amma duk da haka sai ya janyo hankalinsu domin su yi imani ya tunasar da su asalinsu domin a tunatar da mutum cewa asalinsa na kirki ne yana daga cikin abin da zai shiga zuciyarsa ya sanya shi la'alla ya dawo ya zuwa ga gaskiya ce ku duba asalinku ba ku aka saukan ma attaura ba to yaya al'amarin yake shine Allah ya faɗi matsayin attaura a cikin bani Isra'il da kuma yadda annabawa da malamai na kirki suka rike ta domin wannan ya zamanto wato dawo da su hanya cewa hanyar da suka bi ba ita ce hanyar annabawa da malaman kirki ba Allah ya ce inna anzalna taurata hakika mun saukar da attaura. taura haka sunanta yake waɗansu suna cewa daga wato haske ne kamar yadda ake samun hasken wuta wanda yake mai kyalkyali mai ƙuna ah, daga nan aka ɗauki attaura amma abinda ah, muka rinjayar lokacin da ah, muka yi da muka yi karatun a tafsirin suratul baqara shine suna ne wanda haka yake a cikin wato yaren bani isra a cikin yaren ibriya haka Allah ya kira ta at-taura ba sunan larabci ba balantana a ce me asalin ma'anarsa sunanta kenan alam ne hakika mun saukar da at-taura fiha hudan wa nur a cikinta akwai shiriya akwai haske wato at-taurar da aka saukar da ita ga annabi Musa alaihi salatu wassalam tunda littafin Allah ce to akwai shiriya akwai haske shiriya ya zuwa ga gaskiya da haske mai yayewar dukkan rikici a fahimta ko rikici akan sha'anin bin gaskiya da rashin binta wato a cikin shahawat hukumu bi annabiyuna alladhina aslamu annabawa waɗanda suke sun musulunta wato sun miƙa wuya ga hukuncin Allah tun daga annabi Musa har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumu biha suna suna hukunci da ita wato haka suka rinka hukunci da ita annabi bayan annabi waɗanda sun miƙa wuya ga hukuncin Allah ba waɗannan fasikai ba wanda ba su miƙa wuya ga hukuncin Allah ba suna bin hukuncin Allah in ya dace da san ransu in ko bai dace ba sai su canza shi to kaga a cikin wannan akwai ta'aridi a gare su akwai jirwaye da kamar wanka kan cewa su ba a tafarkin annabawa suke ba lilladhina hadu sun yi hukunci da at-taura dinnan lilladhina hadu ga waɗanda suke yahudawa ma'ana lilladhina hadu ay tabu anil kufri waɗanda suka wato suka yi hukun suka tuba daga kafirci shine asalin ma'anar hadu inna hudna ilaik ai mun komo zuwa gare ka war haka ma ar sun yi hukunci da ita suwaye ar-rabbaniyun wato al'ulama wato malamai mutanen Allah domin arrabbani wato wanda ake dangana shi zuwa ga ubangiji wato malamai na Allah waɗanda suke yi ma mutane tarbiyya su nuna musu Allah su soyar da su Allah su soyar da Allah gare su ai su soyar da su wajen Allah kuma su soyar da Allah a wajensu su ne arrabbaniyuna malamai wanda Allah lamarin Allah wato kamar da ake cewa malam na Allah shine ma'ana arrabbani to a cikin yahudawa akwai su masu gudun duniya to su ma sun yi hukunci da attaura wal ahbar da kuma malamai masana fikihu malamai masana su ne alfuqaha malamai masana ilimin fikihu masu bin tafarkin annabawa masu istinbadi wanda suke su kullun suna cikin karatun ilimi suna tuntuntuni suna fito da masail na ilimi kamar imamu shafi'i an kawo masa ruwan alwala da asuba sai aka ga ruwan yanda yake haka yake shine aka ce yaya kake baka tashi kayi sallah da daddare ba an kawo maka ruwa yace ai tunda na barka da na kwanta ya kwana gidan imamu ahmad ne yace da na kwanta na karanta na manta ayar kwa kwanaki ma sai da na tambaya aka tuna min ita wani hadisi ne ya aba umair ma fa'alan nughair eh wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai yake fitar da masail a cikin wannan hadisin sai da ya fitar da matsala 30 bai yi bacci ba akan wannan to wannan shine harin shine alhibr shi yasa ake ce ma abdullahi dan abbas habrul umma malamin al'umma daga nan wannan kalmar ne al-ahbar al-habr al-ahbar jam'u habr wato sun yi hukunci da attaura din nan a mastofizu min kitabilla, sun yi wannan hukunci saboda abin da Allah ya ba su su kiyaye shi na littafin Allah su kiyaye hukuncinsa da su kiyaye yin hukunci da littafin Allah da kuma su kiyaye littafin Allah min tahrifi wat tabdil daga a canza shi ko a musanya shi kun ga bambancin alkur'ani da sauran littafai kenan at-taura sai Allah ya ce bi mastofizu min kitabillah su aka ce su tsare ta amma alkur'ani ku sai Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce shine zai tsare shi alkur'ani shi Allah zai tsare amma at-taura aka ce malamai su tsare ta kun ga da aka tsora ma malamai ta tsaro an cancanza ta amma da Allah ya ce shi zai tsare shi an canza alkur'ani ba a canza ba kun ga bambancin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da al'ummomin da suka gabata wa kanu alaihi shuhada kuma su waɗannan da annabawa da malamai malamai na Allah masu zuhudu da malamai masu sanin fikihu sun kasance masu shaida akan cewa attaura dinnan gaskiya ce daga Allah ba tamkar waɗannan da suka ce suna son wani hukunci ba hukuncin Allah ba fala shaun nasa shauni to wannan shine abin da aka rattaba kiran da Allah ya yi gare su bayan an yi wannan muƙaddimar an faɗi matsayin attaura da yanda manyan malamai wanda yanda annabawa kansu da malamai sun miƙa wuya sun yi shaida akan cewa gaskiya ce daga Allah sai Allah sai ya ce to ya ku wa'annan Yahudawa fala takhshawun nas kada ku ji tsoron Allah wa wakhshawni ku ji tsoro na ni ni kadai fala takhshawun nas wa wakhshawun ko kada ku ji tsoron Allah ya ku Yahudawa na'am astaghfirullah eh kada ku ji tsoron mutane ahsan jazakallahu khairan fala takhshawun nas kada ku ji tsoron mutane wa wakhshawni ku ji tsoro na inji Allah wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kuma kada ku sayi wani dan wato farashi dan kankani a maimakon ayoyina shine ku mika ayoyina domin ku samu wani amfani na duniya dan kankani in ma girma wa in ma dukiya wa in ma gaisuwa da ake kawo muku wa in ma alfarma da kuke samu yayin da kuke kuka rufa gaskiya wa man lam yahkum bima anzalallah wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun to waɗannan su su ne kafirai ba wasu ba ba ne waɗanda suka sun san ga hukuncin Allah suka kyale shi suka kawo wani hukunci saɓanin na Allah to waɗannan su ne kafirai waɗanda suka halatta yin haka suka ce suna ganin hukuncin da ba na Allah ba shine yafi adalci ko shine yafi dacewa da zamani ba hukuncin Allah ba suka ga kan cewa yin haka din shine yafi dacewa da hukuncin Allah to wanda duk ya haka su ne kafirai to za mu ga yadda sauran ayoyi suka zo wajen bayanin yaushe hukuncin yake zamantowa zalunci yaushe kuma yake zamantowa fasikanci kamar yadda za mu gani a cikin karatun da za mu zo sati mai zuwa in Allah ya so wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ya ce kamar yadda kai magana a cikin hudubarka ta ranar juma'a wato jiya kenan har kai magana a kan mutanen da suke ƙa'idewa kansu haihuwa suke cewa wani ya ce ‘ya'ya biyu kawai zai haifa wani kuma ya ce sama da haka har kace suna yin hakan ba don tazarar haihuwa ba don su nema wa matayensu ƙarfi ba sai don gudun talauci shin hakan yana nufin tazarar haihuwa ya halatta kenan mutum ya yi ko kuwa aiman afuwa ƙarin bayani a afuwan akan wannan in fahimta Allah ya baka tsawon rai mai amfani tare da sauran musulmin duniya amin wassalam amin Allah ya ta e eh, wato malamai sun yi magana akan wanda yake wato jinkir yake ɗaukan matakai na samun jinkirin haihuwa ga su yarjejeniya su samu fahimta tsakaninsa da matarsa saboda yawanci bukatar tana zuwa daga wajen mace ne tana ganin cewar saboda yanayin aikin da take alal misali tana da aiki wanda yake Allah ya halatta wa mace ta nemi arzikinta idan ta ce za ta haihu duk shekara wannan zai tasiri akan wato hidimar rayuwarta da take yi na aiki ta nemi ta jinkirta haihuwar sai bayan wani lokaci ko kuma halin lafiya Yadda in ta yi ciki tana galabaita tana shan wahala suka yi shawara da likitan ta ta rinka jinkirta haihuwar ko kuma dai wata bukata wadda take ba wai saboda gudun samun zuriya din bane to wannan malamai sun ce wannan ya halatta baya daga cikin alwa'adu tunda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan yi azal saboda manufa wadda take ingantacciya kamar suna da kuyanga ba sa so su haihu da ita saboda in ta haihu canjawar yanayin jikinta zai sa kimar ta ya ragu yayin da aka zo sayar da ita kaga wannan manufa ce wadda take ta shafi harkar duniya maslaharsa ce ta duniya amma an yi ikirarin su akan haka aka kyale su suka yi saboda haka idan dai maslaha ce ba tana da ma'anar mutum ya hana kansa cewa baya son zurriya ba saboda baya son ɗaukan nauyinsu saboda gudun talauci in ba don wannan bace wato tana halatta sai dai kafin mutum ya yi irin wa'annan abubuwan ya je ya tambayi malamai su masa fatawa duk da yake wannan shine hukunci a dunkule akan matsala irin wannan amma yayin da za a aiwatar da ita akan hali da mutum ya shiga ciki to kafin ya yi ya nemi fatawar malamai domin ya zamanto ya yi abu a bisa basira a kan hukuncin Allah sannan akwai wani bawan Allah wanda kullum muna karatu da shi mahaifiyarsa ba ta da lafiya yana neman addu'a Allah ya ba ta lafiya muna roƙon Allah jalla wa ala rabbal arshil azim Allah ya ba ta lafiya nas'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiha nas'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiha nas'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiha nas'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiha nas'alullah al'azim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 تتبع